والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه ومن اتبعت والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba'du allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba yau muna goma ga watan rabiul awwal hijiran manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa da wa sallam 1443 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan goma miladiya ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai cikin wannan al'akhta shaya ko alminzar fi bayani kathirin min al'akhta shaya yau za a yi magana akan azawaj ko aure to kurakuran da ake yi a babin aure su za a yi magana yau waɗanda bai kamata ya zama na ana samun su ba kuma na farko a ciki shine at-tasahul bi ikhtiyaril mar'a mutum yayi sako-sako ko halin ko in kula rashin kulawa wajen mutum ya zaɓi matar da ta dace da shi tun farko wannan kuskure ne kuma da yawa ana yin shi zama na mutum bai zaɓi mata wadda ta dace da shi ba ko kuma ya ga gashi nan abubuwan da ya kamata ya yi wato amma kuma bai yi ba wa inna mimma ya ta'akkadu ala muridiz zawaj an ya harisa ala zaujati addiniya ce yana daga cikin muhimmai abinda yake yake da ƙarfi ga wanda ke nufin yin aure to in zai aure ya kalli addini farko addinin nan shi za a kalla allati tu'inuhu ala amrillah wanda in ya auri mai addini za ta taimake shi akan bin Allah tabaraka wa ta'ala wa ala ta'ati da kuma yin biyayya za ta taimake shi wajen yin bin Allah da yi ma Allah da'a tunda kaga yanzu wani lokaci macen da ta saba da bauta Allah wata aiko sallah ka kira ma ita za ta gaya mutum ta ce an kira sallah ko yana bacci wata mata ta da shi ta ce mai an kira sallah ko kuma shi din ko kuma dai ya zama suna taimakon juna wata ran shi ya ce mata an kira wata ran ita ta ce mai an kira daga lokaci zai kure ta ce lokaci zai kure fa sosai don tun da za ka kira ina kicin na ji ana kira wataƙila ko to in ko ba haka ba ba ko kuma shi ya tada ta a lokacin da take bacci tana da rauni ko tana da wasu abu shi kuma ya tada ta ya ce mata lokacin sallah ya yi ta tashi to kuma wannan taimakon da suke ma juna haka kuma za su taimaki 'ya'yansu yayin da suka taso suka ga haka ake a gidansu in lokacin sallah ya yi da baban da maman kowa yana ba abin mahimmanci ai kaga za su bambanta da waɗanda ba haka ba ko وهذا أي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله wannan kuma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ya ce ai tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace saboda abu hudu ba cewa a aura ba cewa akan iya aurenta saboda abu hudu bayani akai nan wurin khabar ne ba umarni aka bayar ba cewa ka ka aura saboda haka wanda ka samu cewa akan iya auren mace saboda abu hudu limaliha ko saboda kudinta ita kanta wali hasabiha ko kuma saboda gidan da ta fito matsayin gidan su kuma suna da abunan nan ɗinsu wani wurin suka ce nasabiha suka ce maimakon hasabiha wa jamaliha wali jamaliha saboda kyanta ma akan iya aure ana so wali diniha sannan aka aure ta ko saboda addini sai ce fasfar bi zati dini to kawa ka lazimci ko ka ribaci ma'abuciya addini suka ce ta ya daka wasu haka ce idan wasu suka ce ko za ka sha wahala wasu suka ce in ba haka kai ba ko za ka sha wahala wata ran za ka samu abunan in ka bar wadda take mai addini za ka samu abun da zai biyo baya mara kyau wanda ba za ka ji daɗinsa ba an yi tafassara kan wannan taribadiya da aka da yawa muttafaqun alaihi min hadithi abi huraira saboda haka wannan wali ahmad ai su larabawa suna da wata kalma kamar misali a ce ma in ko ba haka ba za ka ga kaza in ka yi su ce ma wannan ko in ba haka ba za ka ci wahala in hannun ka yi ƙasa ka ci wahala ka ci azaba in ba irin ta ka nema ba ko kuma za ka sha wahala wajen nemo irin ta ko kuma dai ga sunan an yi ta magana dai a takaice dai akan kalli addini da abun nan ba wasu wani malamin ya ce ma ba ma gane karatun ba saboda haka ce li zati dini wani sai dauka da zatul ilmi ake nufi kuma zatul ilmi daban zatul dini daban duk wadda take mai addini to zaka ga tana kokarin kuma ta so ta zo ilimin amma ba duk mai ilimin bace kuma za ta zama mai za a iya samun mai ilimi bata addinin bata ki ga ilimin amma ta ki aiki da shi amrun mumkin saboda aka wannan shine abun nan din su dai ya ce muttafaqun alaihi min hadith abi huraira wal ahmad wa ghairihi wa ghairihi ay an abi sa'id al-khudri nahwahu bi isnadin sahihin isnadi mai kyau wali muslim nahwahu an jabir bin abdullah dukansu sukan kalli waɗannan to yanzu ko gaskiyan magana ba wannan yawanci wajen auren mai auren shi ma bai kallon wannan ita ma wanda za ta auren ba ta kallon wannan abinda ake kallo kawai me za ta samu a wurin iyayenta da kowa me suke kallo in an zo potential ake kallo ta dai muka gama tattauna sosai akan masu kai bukin ma da yaran da za su yi graduating da an ga kadet za su sauka a ita kai masu kaya ana bukin ana so a wuri su addini aka gani to sau da aka waɗannan abubuwan da yawa yanzu sun canza inda ma addini yake mutane ba son shi suke ba a gidansu ma ba za son addini in yaro ya matsa yana ta yin addini ko yarinya ta matsa tana addini to ba a son su ma a gida wannan na taɓa gaya muku tana kuka a gida ta ce ta kai yarinyar su islamiyya amma yarinya yanzu ta zo kullum sai karatun ƙur'ani take masu a gida saboda haka ba su son haka nan saboda haka su sun kai ta ne ta koyo sallah kawai karatun sallah an zo an koya mata da sun zo sun zauna falo sai ta fara karatun ƙur'ani ta ce a rage tv ta ce kaza in an ki kuma ta koma can gefe ta ware kanta ta ce ta karatun ƙur'ani su kan sun jawo mu kansu masifa wannan kuma ɗanta ne yake zuwa masallaci yana karatun ƙur'ani yana hada ya kai zuwa arba'in ta je ta ma tana roƙon malamin dan Allah ya kori ɗan nan nata domin in ya zauna masallacin nan zai lalace aka ce saboda me ta ce to yan uwan shi shi zai koma nan gaba yana roƙon yan uwan ne ta ce saboda yan uwan shi wasu na ABU wasu na NDA wasu na kaza shi an yi an yi da shi ya je shi ma ya shiga wannan wurin ya dawo masallaci na ta karatun ƙur'ani to nan gaba zai zama masu nauyi ya ta bin su yana roƙon su saboda su sun kama hanyar da za su ɗaga shi kuma ya ƙi kama hanya dan Allah tana so malami ya taimake ta fatattakai daga masallaci to kuma na taba gaya maku ai wanda ya ce ma 'ya'yan shi ya ce ya ce su yi aure sun ƙi ya ce masu su yi aure sun ƙi ran nan ya zo ya gaya masu ya ce to ya ba su wata ɗaya kowace ta fito da miji in ko bata fito da mijin nan ba ya ce wallahi zai masu abin da har su mutu ba za su mance ba aka yi ta lallaba shi mi za ka yi masu mi za ka yi masu mi za ka yi masu karshe da ya ce in an yi za a gani ka ce dai karshe aka lallabe shi mi za ka yi masu ya ce kawai zai tashi ne wata rana da sassafe ya shiga makarantar islamiyya ya je ya samu mudir na makaranta ya ce kana son mata kana son aure ya ce eh ya ce na baka daya a tambayin mai sauran malamai kuma duk mai son aure ya ba shi ɗaya. ya bada su to a shi ne zai masa abin da su mutu ba za su wance ba da sun auro wanda ba zai zama wani abu ba ba bayan aka fara ba mamu abu hanifa da shi da ɗalibinsa abu yusuf abu yusuf asali an sa shi je koyi wanki da guga ne sai ya rika wucewa majalisar imam abu hanifa yana ganin shi kuma ana karatu sai ya zauna wurin karatun kuma ma wannan ma mun karanta shi a can kissa cikin riyadu salihin yaron da aka ɗauka daga gidan sarki aka tura shi je koyi sihiri ko ya ƙi koyon sihirin ya koyo ya koma koyon addini wajen mai bauta shi ma ya aka kwashe da su to wannan dai shi za mu faɗi abu yusuf yana yaro sai ya zo ya shige masallaci shi kuma ya zuwa wurin mai wanki da guga aka zo ha aka saba da shi aka ga yaro ne mai kwakwalwa da aka mamansa ita kuma tana jira ta rika gani yayi wanki da guga ya kawo mata kuɗi ba ta ganin ko kwabo ran nan ta ce wai ina yake zuwa ne ya ce shi fa ba wurin wanki da guga yake zuwa ba gaskiya makaranta yake shiga shi ya je masallaci ke shiga ta ce ka jawo mana tsiya shi mai karatu a masallacin me ya aje bai aje ba bai ba wani ajiya ba wanki da guga na ce ka je ka koya wata rana ta biyo shi har masallacin ta zo ana karatu ta tsaya ta zazzage imam abu hanifa ta ce mashi ya za a yi mai da mata da ita da ta ce je koyi sana'a ya zo ya zama yana lalace yaro kwana biyu bai zo ba ya tambaya ce kaga matan nan in muka sake sai ta kwace mana yaran nan kuma yaran nan yana da kwakwalwa zai amfane mu nan gaba don haka yanzu abin da za a yi a rika biyan ta albashi ta ban mana yaran mu duk wata mu haɗa kuɗi mu bata mu bata dinari dirhami ɗari kawai ci ƙyale yaran dirhami ɗari yanzu fa ya fi miliyan ɗaya tunda nisabin zakka dirhami ɗari biyu ne ko to ce kullum wata za a ɗauki wannan a bata ta mana shi ya ce wa yau muna ƙoƙarin yadda za mu mai da ɗanta wata rana sai ya ci falluza a gidan sarakuna ita ko tana ganin nan kusa-kusa mu muna mata hangen nesa ita tana kallon kusa ya ce saboda la ba da ilmi babu maganan talauci bayan ilimi haka ko aka yi wata rana ya girma ya zama shine cikin jigajigai shi ke kan kujerar ma abu hanifa sai ko sarki duk abin da za yi khalifa ba zai ba sai ya kira shi ya ce zo wata rana ya je sun gama tattaunawa ya tashi zai tafi sai ya ce imam ka yi haƙuri ka tsaya yau mu ci abinci saboda yau an mana falluza ya ce a sai ya dariya ya tambaye shi ya ce mi kake ma dariya ya ce ala alaika ayu halamir ya ce sai ka gaya min mi kake ma dariya ya ce ya tuna ne da sadda yake yaro wasa ta so ta kwace shi a wurin abu hanifa ya ce ana so a tarbiyyantar da shi yadda sai ya ci falluza gidan sarakuna gashi yau ana lallashinsa ne ma ya ci falluzan nan ya ce tabbas ya tabbatar da maganan da aka ce la da lalmi ya ce fa aka ce falluzan nan wani abinci ne da ake a gidan sarakuna su ma ba kowace suke yi ba dan da nama ake yin shi kamar nama ne ake nannadewa kamar ai dan wake malam sani dan waken nama ake yi dan waken nama ake yi wannan dan wake ne na nama kuma dan waken daga wannan naman da ya fi kyau a jikin dabba ake yankewa sai a yayyanke wannan wurin inda aka fi so na nama da shi ake zuwa a cuccura shi a rika sa shi cikin man gyada sai an dan dafa shi kaɗan sai a rika sa shi cikin man gyada kaɗan kuma baya daɗewa cikin man gyadan gashi ja ja ja ja gashi kuma daɗi daɗi an haɗa kayayyaki abin da za yi to shi shine falluza haka aka ɗauko shi kuma sai bayan an gama sai a ɗauka a ma shi cikin mai kuma wani man a ajiye shi haka ake kawo shi kamar yadda yadda kasan ɗan wake haka za a rika ɗauka shi ana ɗauka kuma nama ne gaba ɗaya ba gaurayi a ciki duk nama ne haka ake yi to haka ake yi to sarakuna ma sai watanni watanni ake yi ana daɗewa ba yi ba saboda da nama ake dabba ake yanka karama wadda ba ta yi girma ba kama a samu ɗan bajimi wanda bai kosa da yawa ba bai kasa kasa da yawa ba maraƙi samu dan maraƙi yawwa wanda bai nisa ba can shi bai tsuha da yawa ba shi kuma bai ƙasa da yawa ba to da irin shi ake falluza sai gidan sarakuna shi ka ake yankewa gaba ɗaya a ta kwaɓa shi ana wannan nan na naɗewa ana cimulmule shi kamar yadda suke yin wannan yam bones ne ko to nan ba kuɗi sai dai a yi da doya yam bones ne ko menene sunan shi oho to wancan da nama zalla ake nan ɗin ma yam bones ɗin aka ɗan samu dama dama ba ana ɗan sassaka nama a ciki ba to wancan naman ne ake mulmulewa gaba daya ai wannan suyan to shine falluza to ko ko uqalaul majanin kake karantawa idan aka samu wanda ya shiga gidan sarki daga cikin uqalaul majanin ana tambaye shi me kake so ka ci ne sai ce falluza eh wanda ana ganin shi ya ce ya san falluza falluzan nan suna ganin shine abinci na ƙarshe na sarakuna mhm. ai wani ya je abuja yau bai zo ba ya je abuja ya ba mu labari ya ce lallai ya je ya ga wani gida an yi falluzan nan eh lallai falluzan nan falluza ce na ce kai ma ka yi mamu mu gani ya ce wa, "Ne mutum ya ce tun da ka gano kai ka zo ka yi mamu wannan mu gani ya ce ina ba ta fi karfi da maraƙi sa fa ake yankawa ai ta ɗiba a da ga dama ai ta turawa ana mulmulawa mata sun gane yadda ake tun da sun iya yambons wannan yambons ɗin. ko wannan abin irin shi ne falluza da nama ake amma gaba ɗaya wancan a soye shi a ɗauko ta ci to zai gashi an zo ana ba bashi hakuri ana lallashin shi don Allah malam ka tsaya ka ci a fito da shi ka ce ce ya ƙosha ka ce ina ba a koshi da wannan don ba a samun shi ko ina sai gidan sarakuna su ma sarakunan daga wata watanni ake yi sannan a yi sau daya ba ko da yaushe ake yi ba to kaji amma mu na yanzu abun nan ne potential ne wani ya zo 'ya'yan nashi ma guda biyu ba ma nashi ba ne shi 'ya'yan wan shi ne amma shi ke da cewa yana abuja aka ce to in ya zo wuken masu neman yaran nan za su zo su gaishe shi suka zo su biyu wannan aka tambaye shi kai ina kake ya ce ya ce shi abu ya gama ya gama abu amma dai bai samu aiki ba ya nys yana ne yana jira aiki ya ce ba matsala kai kana da potential quite okay okay okay kai kana da potential kai fa malam shi ko malam ya ce shi kuma gaskiya yana koyarwa a makarantar gwamnati malami ne shi ne addini yana koyarwa a makarantar gwamnati kuma yana da makarantar shi da in ya taso can yake koyarwa ya ce mm, lalle it's okay it's okay but uh, kaji sani malam sani kai yau zan ce na har na cire ma malam din ya ce it's okay but uh, but uh, <laughs> yau yawa ba zari yawa ba zari ehe ce ba komi ya kira yaran ya ce to gaskiya wanda suke neman ku sun zo alhamdulillah ya ce ke baki da matsala saboda na kina da potential sky is his limit sky shine limit din shi shi ba wani abu zai ko shi ko wannan akwai matsala ba potential saboda kawai malamin makaranta abin nan ba amma fa in kina so ba matsala sai dai kuma duk abin da zai je ya dawo kakki dawo mu. in kina so ba komi to kaji eh, in ta yadda in an yadda ba ai wannan ko ta ce haka din sai an biyo yadda za a ruru sabon nan din nan ranar juma'a wata rana na yi magana masallacin bypass ran juma'a wani dattijo ya zo ya ce shi ya ga wanda ya zo da yarinyar ta zo ta ce sai wane take so sai baban ya ce mata babu akwai matsala fa ta ce shi take so sai ya ce to shi kenan sai ya kira family meeting aka yi meeting ce wance ta ce sai wane take so to mun yadda tun da haka take so amma fa ta sani ko tsinke na gidan nan ba za ka kai mata ba ba za ka yi shine abun nan ko tsinke ya ce ba za su ba za su yi masu ba ba za su ba ta ba shi kuma wanda za a auren da ta gaya mai ta ce ni saboda addini nake son kai ce shi ma saboda haka ne sai ta ce to amma ga abin da aka ce gidansu ya ce ba matsala ya ce ranar da za a daura aure zan sawo maki zane da takalmi da hijabi ni kuma roƙon da nike maki ko tsinke na gidansu in kin tashi fitowa ki cire ki yar masu abin su ki sanyi wanda na kawo in kin zo gidana ni kuma za ki ga yadda za a yi ka yadda aka yi malam sani to Allah shi ke abin nan shi kuma haka aka yi ko rakiya babu sai wata tsohuwa kawai ta raka ta ko gidan ba su sani ba wallahi dattijo ya zo gaya min magana na masallacin juma'a yace ce ya gani da idan shi kuna nan ku yawwa barakallahu fi ya zo ya haka aka yi amma da yake Allah shi ke da abun malam da aka yi auren ba a daɗe ba sai ya kwace wancan abun ya dawo da shi kuma wurin wannan to shi sai da ya sai mai mota ma shi mijin wannan din har sai da ya sai mai dan sai da ya koma ana ana ɗauka shi akan mashin haya ya koma ya sai mai ya sai mai mota na shi wanda ba a son yi eh, a canji aka yi da aka zo shi sai ta yin ƙasa shi kuma wannan aka yi ta daga shi gidansu ma ba sani ba nan da ya sai mai mota aka ce a je a yi godiya yan uwan suka ce sai an je a yi godiya ba su san gidan ba ya bar wancan gidan da suka sani har ya gina gida ya tare ba su sani ba <laughs> to abu da ba hannun wani yake ba mutum yana da sabab din shi yana da dan abun shi kawai in ya nemi aure in dai addinin sa yana da kyau yana da abun nan kawai a washi auren nan Allah ya ga dama sai azurta su Allah da kanshi ya ce in yakuna fuqara in yakunu fuqara in in yakun fuqara su mata da mijin in ma fakirai ne yugnihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su daga falalarsa sabab dai yana da sabab ai sabab in an yi sabab kuma al'umur biyadillah da yawa mutane suna da wannan gangancin wajen shigan ma Allah hurumin da ba nasu ba domin wani shi ko ji yi gawa na zai aure gawa na zai aure ko suwa na maimakon kawai kai masu addu'a sai ka ce ya zai yi kai ne za ka zo a ce maka ga yadda za ka yi da haka mutane na nan na jiran ran da zai zo ko ya ce masu ya rasa yadda zai yi din ko to Allah kuma shi ke da abin a hannunsa yana da ɗan sababin shi ke nan. na biyu adamu tamkinil khatibi min ar-ru'yati shar'iyyah kuskuren da ake yi a hana wanda ke neman aure kallo na shari'a yadda da ake a ƙauyen nan a zo ɗaurin aure ba a ma san wa za a ba ba wannan ba daidai ba ne wannan na nema wannan na nema wannan na nema duk da dai cewa kowa ya santa amma matsalar ita bata san wa ma za a ba ta ba sai ranar ɗaurin aure wannan kuskure ne ko kuma shi mutum yana birni kawai sai a zo a ce baban shi kawai ya ɗaura mai aure ka zo gida lafiya a zo gida an dai ce ka zo gida sai ya zo gida kawai sai a ce an ɗaura ma aure ne aka ce ka taho ka gama tai ba an riga an ɗaura aure a ce ga takka na a daki je ka samu mamanka kawai ta kai ga takka ta ma aure to wannan gaskiya bai da kyau ko kuma a yanzu din ya zo mutum ya ce yana son ya aure ko ya yi wakilci bai ganta ba ya ce komi ya yi a yi ina ko kuma shi ɗin kan shi ta da ita ya ganta gani na shari'a to haka shi ma bai yi ba domin za a iya samun matsala daga baya falkhatibu ku ji wanda ke neman aure habu lahu an yara ma zaharo galiban aminal mar'ati an ce mai neman aure mustahabi ne an so ya ga abin da galibi yake bayyana ga mace kalwajahi wal yadaini kaman fuskanta da hannuwanta wasu mata suka yi har wuyanta saboda wani shi yana son mai wuya dogo bai son durguwa haka cikin wuyan tana cike cincin makale to in ka ɗauko wannan ya za ka yi <laughs> suka ce da wuya wasu kuma suka ce a'a ta yi shigar gida ma shiga ta cikin gida tun da za a shi izini ne ya shigo cikin gidan ko to sai ta yi shiga ta cikin gida bata rufe jikinta duka ba ta yi shiga ta cikin gida ta bar hannuwanta waje ta bar fuskar ta waje watakila da ba ta sa safa dan yanzu ni kan ba zan yadda in aure matar da take sanye da safa a ƙafa ba ma a kafa sai ta cire kaban nan a gani to ai gangan wallahi malam sani ganganci ne wata in ta cire da ta cire kafan nan malam dab in ka ga abin da za ka gani ko safa hannu ka cire safa hannu fuska ka ga fuska kai inda hali har tafiyar ta ka gani ka ga tafiyar ta in tana tafiya ta yi gaba ya take tafiya in ta yi baya ya take yi in ko ba ka bala sai ka sha nadama don wata in tana tafiya kamar tana saukowa daga tsauni take tafiya ko ko kuma ta rika tafiya tana haka tana haka da kawo to in ba duk baka ga wannan ba sai da ta zo gida sai ka ji kaman ka je ka ce masu ɗaurin aure ku dawo a fasa kuma kaga zai sa a samu matsala na taɓa gaya maku wani da ya tashi yin aure sai da ya zo Allah ya taimake shi bai auren ba gab da za a yi aure irin wanda ake cewa bayan sallan nan za a ɗaura aure bayan sallah kawai shikenan ba sai ya zo irin yawon sallan nan abin nan ba tunda ta ga zo bayan sallah za a ɗaura aure ta ɗauka yanzu har ta zama kamar matashi sai ta sa wando ta irin sa wando dogon wando da rigar da bata da tsawo abba malam da ta tashi ko ya ga yadda ta yi tafiya ya ce inna lillahi tun da kullun shi da dogon riga yake kalanta da hijabi zambalelin hijabi to yau ta zo ta sa wando ya ga yadda take tafiya ya ga kawahun nan na haka ya ce ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya ce Allah ya taimake ni dan wallahi da an yi auren nan da abu an samu matsala to kaga shi yasa da muke fiki fiqi wutan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya ce mai zai aure sai ce ka ganta ya ce ban ganta ba ya rasu ya ce ka je ka tabbatar da ka ganta tukuna shi ya fi kyau wajen auren ka yi kana jin daɗi kuma in an yi auren ya fi dawwama ya zauna ba matsala to shi kuma ya rasa yadda zai ya ce mata yana so ya ganta a wannan lokacin saboda ba dole ne abin da maza suka sani a wajen annabi kuma mata su sani nan take da wuri ba tunda ai wajen maza yake bayanin wasu abubuwan sai in an sanar da su da aka faɗi haka shi kuma gashi annabi ya gaya masa shi yake ba ɗalibansa labari ya ce idan mutum zai aure duk yadda zai ya ga matan nan ya ga wurin da yake ganin zai burge shi to ya gani malaman malaman malikiya suka ce to da saninta ko ba da saninta ba wasu suka ce da saninta wasu suka ce ya ga wannan ba da saninta ba ma yafi domin in da saninta ne shi wannan wasu abu sai ta masu ado balle yanzu da muka gano wannan zamanin kuma ma an ƙara wanda da can ba a yi yanzu duk abin da ka sani ana sawa a jiki to akwai jabun shi mata na saye suna sawa su ce a cuci maza in gashi ne akwai in jikinta ne in mami ne ne in kirjin ne duka akwai sai ta lillika su sai ma an zo kawai a gaba komi to daga nan sai yaya ta tsoron ta sa gashi in kai mai son gashi ne ashe gashin ma nata bane week ne ta zo ta sabo ta liƙa ko ko wani abun nan ne joke ne a keya kai baka sani ba kai ka ɗauka nan in kaga an yi wannan aljihu aljihun ka ɗauka nan duk gashi ne ashe jok ne ta sa kofi ce zangareriya kofi moɗa irin ta ƙarhen nan ta can a ci bari kaulo 555 ɗin nan ba ko wani kwano wada 55 ne ko 55 guda uku to kofin shi yanzu ta ɓace saboda mata na sa shi a ƙeya ya mhm. eh, ake kai ka ɗauka duk gashi ne don aka ɗauki wannan a haka kaga za a samu matsala in shi kake so malam sani wancan sahabi da yake ba tabi ai labari sai ce to sai ce saboda haka shi ya rasa yadda za a iya ganta sai ran nan kawai ya lura ai suna da gonar dabino sai ya riga ta gonar dabinon ya laɓe a cikin gonar dabinon na haka kawai in ta shiga gonar dabino kuwa tana ɗaga niƙabinta ne ke ta ɗibar dabinonta sai in za ta fito daga gonar sai ta maido niƙabinta sau da haka da ta shiga gonar dabino kawai shi kuma yana laɓe ta ɗaga niƙabin nan ya ganta haba sai ma ya ƙara ingiza a aure da wuri saboda yanzu ya ƙara ganin ashe abin da yake son nan ba ganin abu ba ne to kaddara sau da haka yanzu ka ji mutum ya zo ya ce ma yana son makaranciya yana son mahaddaciya yana son kaza bayan duk ya gama gaya ma wannan kace sai kuma me ya ce a ba komai malam ba da gaske ba ne zai zo kuma ya ce ma to amma kuma in tana da ɗan kyau kyau shi ma da na haɗa haɗa da kyau abin nan ne to wani yana da kala zai ce maka fara yake so wani zai ce ma shi ba matsala akwai wanda ya zo ya ce shi bai da matsala wajen kala amma dai shi bai son mai jiki sosai bai son kuma mara jiki sosai shi kawai tsaka-tsaki yana son dai yar dogo-dogo saboda shi ba ma sai ka ce ba zan kalele ne sosai dogo ne sosai bi ma'anar kalima to wannan ka ɗauko mai yan wada-wada can za ta rika tsaya wajen kafa haka bai yi ba to ka gani dole sai ka auna ko ko in za ta tarbai kawai sai tsugunna kamar yaro ya taho malam sani in ya rugo kawai sai aiki bai ba zo da ka kuskure ne kada addini shi yake cewa ayi kuma shi yake ca in kana son abun nan ka duba fa mota wanda ba permanent abu ba in aka zo duk yadda aka baka labarin kyan mota so kake sai ka gani sannan ka ku ciniki kuma ma wani lokaci haka ce kai sai ka tuka ma ka gani to balle wadda za a ce zaman da za ku in kuka rabu akwai matsala amma mota ce ga dama yau ka so ba sai ka saida ta ba to mata fa ka mutum ya duba ya ga abin da ya gamsu da shi kafin ya aura so da kada aura za samu matsala shi aure yana dauke da abubuwa ne da yawa in ka auro wadda ba ta burge ka daga sifar jikinta to duk sauran abubuwan na auren ba za su burge ka kuma kuma ba sa burge ka ba sa baka shawa ko ta yi wani abu sai ka ga babu ta yi iya kokarin ta sai ka ganin kai bai ma ba saboda har yanzu ta burge ka ba to so da haka wannan sai yasa aka ce ai haka in za ka yi ka gani in tana sa niƙabi idan aka nemi izini aka zo gidansu za a ganta to sai ta sa ita cire niƙabin nan abun nan ne saboda wani ko cewa kai ya nemo ma irin wannan zai iya zuwa akwai wanda da can in mutum yana neman aure mata ake sawa sai a ce in sun ga nagartatta to yana so to nagartattan nan aka ce nagartatta su sun gane nagartatta amma yanzu mutane ba su ma gane nagartacce ba ka ce masu nagartacce suna iya ka ce ma mutum kaman ka ce mashi ne yanzu kana son mota ta yayi ya kawo ma sai ya kawo ma bitil ta da can wancan bitil din mai kwado mai kaman kwadon nan to ya za ku daidaita da wannan ka ce mai samu ma mota mota latest model ya kawo maka wancan bitil din malali za ka ansa ka ce ya kawo ma mota ta latest ya kawo maka bitil ta da wancan mai ƙurur din nan na'am to ka gani to ka gani ko wancan lokacin ba a santa to wani haka fa zai zabo ma wannan abun wallahi in ka ce dauko ma zai je dauko ma abin da kai da ita kaman gabas da yamma ya ce shi ko a wurin shi ta yi mai to ra'ayi ne kaga shi ta yi mai kai fa to a daina yin wannan kuskure ne saboda sai a ta samun matsala a bari in dai an nemi izini abin da aka hana a yi abubuwan nan ba da izini bai tare a hanya ko ya tare a abin amma in a gida ne ya nemi izinin cewa a bashi izini ya zo ya ga wance za a yi magana aure to ita kuma in ta zo ta cire niƙabinta ya ga fuskanta ya ga tafin hannunta nan ma kadai ya isa an ce saboda a fuska zai iya gane irin sha'awan kyanta ko rashin kyanta zai iya fahimtar kuma a hannuwanta ya gane kuma yanayin jikinta da tsaftarta ko in ya ga kafarta ma zai iya ganewa amma ya ga kafa duk da faso kaga ya gani kaga ga akwai rashin tsafta akwai akwai sakaki akwai abin nan ba ya fito ko to shine nan ana yin wannan kuskuren wa yata'ammalu fiha wa fi ma yad'uhu ila nikahiha ya lura kuma sosai an ce ya zo ya lura da aka ce ya lura sai malaman fiqhu suka ce in kallo so ɗaya ya isai ya gani ya ga ya gane abin kenan in ba haka ba ya dawo gobe ma ko ya dawo wata ran kuma ya zo lokacin da zai iya ganin abin da yake so shi yasa ba daidai bane mutum da yake so ya magana aure kuma ya zo ya ce da daddare zai zo ka a bar shi ya zo da daddare ya zo lokaci shi kuma lokacin ya zama lokacin da rana ba ta ƙara ma abin kyau shi ne lokacin la'asar sakaliya malam sani ka san lokacin la'asar sakaliya ko domin inda rana ne sosai ita rana tana ƙara ma abu kyau tana ƙara mai abu to in ya zo rana ta haska ta sai ta karu da hasken rana ta kara yin wani abin da radda ya ganta ba cikin wannan hasken rana ba sai ga kamar ba ita ya gani ba ya fito ko to sai ya zo lokacin da hasken rana bai taba jiki bai ma jiki illa sai ya ganta a wannan lokacin bayan la'asar misali ko dai lokacin da dai akwai amma hasken lantarki da haske da daddare da wani abu duk bai sa wani ya iya gane abin da yake so sosai in ya gan shi ba a cikin wannan lokacin ba zai ba shi yasa hoto bai isa ba hoto hoto yanzu in dai hoto ne ka sake ka dauko abu ta hoto sai ka sha mamaki tunda hoton nan yanzu a cikin waya akwai yadda ake mai ado akwai yadda ake mai muni yanzu zamani yanzu za a ɗaukar mutum mai mace mai muni a sa ta a hoto a ta masa wasu liƙe-liƙe ana wani ɓalle-ɓalle a jikinta ɓaɓɓalle nan a lilliƙa wasu a wani wurin a shafa mata hodar da bata iya bata ma santa ba a shashafa mata a fuska a shashafa ka ganta tan har tsawon hanci sai an ƙara mata malam sani ka fito rangadediya a jikin nan wurin ka ganta kamar ba ita ba kayan jikinta ma wanda ta yi hoton da su ana iya cire su a sa mata wasu to to amma ba ana maida su masu kyau ba yanzu yanzu wannan rigai taka ba bulu bulu ba ce ina ka gana ma ka ɗauke ka hoto da hulan nan da wannan kayan duk za a iya da su wata kala daban a cire a cire fuskar ka a aje gefe sannan a ɗauko <laughs> wasu kayan a sama a jiki ka gan ka yanzu nan na yanzu da za a ce ban da kama bata lokaci da an gwada ma a ɗauke ka hoto yanzu da wannan kayan bulu a ce a maida su wasu na? ehe to ka ji ko? ehe to sosai akwai wanda kuma shi na ma bai kyau a hoto akwai wanda kuma duk da ya ɗau hoto shi sai ya kyau akwai su to amma yanzu komin munin mutum ana iya maida shi mai kyau a hoto kai har sarki da naɗi har bisa kana bisa doki malam sani yanzu aka ce ma nan sai a ɗau hotonka kai ne malam sani kowa da ya ganka da fuskarka amma an cire ma gashin nan ko ɗaya babu ka dawo yaro sannan kuma ga ka bisa <laughs> bisa doki ka zama sarki da daɗi kuma da an ga fuskarka a ce wannan malam sani ne fa sosai to kaga saboda haka hoto bai isa ba in dan kaga wata yanzu a hoto kakkace ai ka kalli hoton yana da kyau ka auna ka ce eh lalle in dai haka take ta yi ma in haka take ta ma to amma zan gani a zahiri zan zo in ganta a zahiri to wannan shine magana daga nan sai ku fara magana amma hoto bai isa a wannan zamanin hoto bai isa saboda zuwa ake a mai kwalliya ta daban in an ganta da hanci annakiya a mai da hancin zan kalelen hanci in tana da wuya gajeriya maida ta mai dogon wuyan in shi kake so in bakaca maida ta fara duk a hoto yanzu ana yin wannan to kaga hoto ba zai isa ba dan ka ce wai ta turo ma hotonta sai ta ce to ta bari ta yi hoton kuma ta turo ma ka gani kaga hoto ka ce yayi ku haɗu ido da ido ka ce ba ma ita bace ka gani ai ta rigima na haka a gani to ba wani ba wahala bane a wayar kai yanzu nan ba ka sai sabuwa ba nan ga dama sai a koya ba yadda za ka yi yawwa saboda ta je america ko ta je ta riƙa gaisawa da abokinka to ai baka ma zo ka shi waye ba to ka gani ka a wannan a malam zari a shi ida wannan <laughs> ba za ta za ta dai je america wannan za ta je wurin abokinka na? <laughs> ya da zari lalle take ai ita ce techno din ma ai sunan <laughs> techno kenan <laughs> a wala zai wallahi idan za ce wannan aiki za ta je dau hoto watakila. Hmm? eh <laughs> wala zai rike ne na to na na gari mana me zan gari a na gari a batta ka daga na gani mai kyau ce gaskiya amma dai wannan abin da aka ce za a yi a yi taima wannan hoton kwalliya a ciki ana mai ado to ba irin take yin wannan ma wannan kan magana ko birnin sin za ta je inda waya za ka yi amma sauran abubuwan da ake so ko to to mu bashi dai da'una saboda haka wannan dai shine abin nan ɗinsu saboda haka a gani ɗin nan yana da kyau ita ma ta gani wanda take son ta gani sai dai bambanci wani lokaci mace irin lurarta wajen ganin mutum ya bambanta da namiji mace idan aka ce a ganta ita ma ta ga wanda take so za ta iya ganin shi cikin sauri ta gane ya yi mata kowai mata ba fiye da namiji shi yasa su ko kayansa aka kawo yanzu inda za a zo a ce zannuwa ko kayan abin nan ɗinsu in aka ba mata aka ce su zaɓa za su fi ka saurin zaɓowa nan da nan kai ko kana iya ma ka rikice ka rasa wanda za ka ɗauka ba a ciki tun da ka gansu da yawa to amma ita takan iya zaɓa abin da take so cikin seconds saboda ita za ta yi kallo ne kallon gefe nata ya fi naka kallon na fuska da fuska so goma ita za ta iya kallon abu ta gefe amma ta gan shi duka tun daga sama har ƙasa ta gan shi amma kuma baka ma san sadda ta gan shi ba kai ko sai ka ta daddare ido sosai kana ta kwakwala ido sosai saboda ka sai ga rana ɗaya ma ka kasa gamawa rana na biyu sai ka nemi da biyu shi yasa kai ne ke zuwa saboda wannan zuwan sai ka gane abin da kake so amma ita lokaci ɗaya za ta iya gane abin nan ko ce akai baki ganshi bane za ta ce na ganshi mana to ta ganshi da gaske eh saboda yadda Allah ya yi su daban ne da mu kuma a wannan bangaren ta fito ko to haka ita ba ta cewa wai in an zo wurin ta kai magana so ɗaya ta ce ta wai ko ganin mutum ba ta ba ta ganshi tsaf ta gani ya yi mata ya yi mata in bai mata bai mata ba kuma ranar farko ma da ta gani za ta ji ko za ta ansa ko ba za ta ansa ba ba sai ta sha wahala ba ita sai dai akwai abin da zai iya jawo hankalinta ko ta ƙara ko ta rage shine kawai ya fito ko saboda haka wanda yake so yana yan abin nan ba wa fi ma yad'uhu ila nikahiha ya kalli duk abin da zai ja mai hankali wajen aurenta a lokacin da yake kallo sai dai fa mun karanta nan a cikin raudatul muhibbin maganan da wasu suka yi na cewa wai tubewa za a yi a ga juna wannan kuma karya ne babu shi karya aka yi wasu malamai aka ce su sun ce nema ba iya nan za a kalla ba wai sai a tsaya wani wuri shi ya tuɓe ta gan shi ita ma ta tuɓe ganta ba wanda ya ce wannan wannan ƙarya aka yi magabata ba wanda ya ce haka shi yasa dan ma ba wannan ɗin sai suka ba da khiyar khiyar shine abin da ba zai yiwu mutum ya gan shi ba a lokacin auren tunda an ba shi dama ya kalli fuska ya kalli hannu kaga sauran abubuwa ba zai iya ganin su ba ko to in aka ɗaura aure sai kuma lokacin da suka bayyana a nashi ko ita ya bayyana a wurinta ta gaba su yi mata ba to suna da khiyar khiyar shine a kira masu ɗauran nan a ce an ga wani abun da bai yiwuwa a gan shi kafin aure amma yanzu an gan su bayan aure saboda haka yanzu auren nan ko ya ci gaba ko kada ya ci gaba abinda suka zarta sai su zarta sai a zarta shi yasa aka yi babul khiyar a babin fiqhu ga abinda ba zai yi a ganshi ba kafin aure kuma yanzu an yi aure ya bayyana to shikenan sai a raba in ana so a raba in ana so a yi nan sai a yi ko a yi sulhu ya fito ko mhm. wannan kenan wannan waya ta'ammal wa fi ma yad'uhu ila nikahiha liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam liman aqada ala imra'atin saboda maganan da annabi ya yi a kan wani mutum da ya ɗaura aure au arada zawaji ko ko ya yi nufin zai yi auren bai riga yi ba ya ce unzur ilaiha kai ka je ka kalle ta ka gani wani wurin cewa a nazarta ilaiha ka kalle ta ya ce a ya ce to je ka kalle ta shi ya fi sa auren ya ɗore in an yi ya fito ko warawa ahmad bi isnadin sahihin imamu ahmad ya ruwaito da isnadi mai kyau anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce idza khataba ahadukum ra'atan idan ɗayan ku ya nemi auren wata mata fala junaha alaihi babu laifi gare shi an yanzura ilaiha ya kalle ta kaga nan kallon nan fa duk inda yake so ya kalla amma ba ce ba kaya ba inda yake so zai bashi sha'awa ya kalla musamman fuska da hannuwa ko yanayin jikinta ko yanayin tsawonta in ya ga ta yi mai tsawo sosai ce ka gaskiya wannan ta yi mai tsawo da yawa in ya ga ta yi mai gajarta da yawa ce ta yi mai gajarta da yawa in ya ga ta yi mai kiba da yawa ce ta yi mai kiba da yawa in ya ga ta yi mai siririya da yawa duk wannan zai iya kallon ya ga irin abin nan ɗinta ko kuma ya ga tafiyarta tafiya kan wannan wahala ne in ka ga ka kasa gani kakka yadda kana zuwa neman aure a ce kullum in ka je ka tadda ta zaune a wurin a ka tadda ta ta riga ta zo wurin ta zauna a wata in kai haka za ka yi kuskure domin baka sai da take ba kana iya auro gurguwa baka sani ba ko mai wata ta taba karewa kafa bata gyaru ba tana tafiya cokai cokai cokai gefe kai baka sani ba kullum tana kan kujera zaune ka zo a in har haka ne wata rana kawai sai kace zaka sha ruwa in ko dama ta riga ta kawo ruwa ba duk sai kai dabara ba in ka sha mara sanyi kace mai sanyi sosai kake so in ka sha mara mai sanyi sosai ka ce a dan surka shi sai dai ta tashi in kuma ya gagara duk wannan an kawo kace shayi kake so kai baka son fitsari in dai ya gagara kace so kake sai ta kira duk kannan ta kagan su saboda kai masu kyauta kai kuma kakka zama wani sufa bulu ma ka je da shirin kyauta sai ka ce kowa sai ya zo ka damƙa mai a hannun shi so kake ka san yan gidan ba kannan ka bane yanzu saboda ka ta kira ba su duka kaga dole ta shiga gida to sai kaga tafiyar ta kaga yadda ta je kaga tafiyar ta tafi kaga ta dawo nan ka kaga abin da kake so amma in ba haka nan ba ana iya zuwa daga baka ga matsala ka rasa yadda zaka da ita ka rike bakin ciki ya dame ka ka sako masifa al'umma su dame ka sai kaga wanda zaka dauka wannan shine nan shi yasa aka kulle in ma kallon fuskan da hannun ba shine gabanka ba ka kalli duk abin da zai ja hankalinka wajen ka aure ta to kana iya kallon wannan wurin in shi kake so don ra'ayin mutane kowa da ra'ayinsa wannan kuma ai ba sa yi wani sharhi ba ko malam sani yawwa to ka gani shikenan mhm. akwai fa wadda ko dariya ta ko jerin haƙoran da ka kalla sai su ƙara burge ka wata kuma ka ga ka ce kai gaskiya kai dai da ba haka ba duk wannan mutane na da wannan ka'idojin wani shi yanayin idon ta ma kan shi yadda yake shi sai ya kalli wanne ga yadda take yadda kowa da ra'ayinsa ce sa aka ce a kalli fuska to wani kuma ba ruwan shi da wani abu kowa da mutane yanzu nan ka kalle mu nan baka ga kayan mu kala kala ba akwai masu kala iri ɗaya da suka yi anko ko yan bi mu ga sanan kana ganin sanan kowa da tike eh, wanda ba su sa ba su sa anko ba ko ka gani da sadda suke sa da iri ɗaya suke sa kaya kullum in za su sa iri ɗaya to amma yanzu kowa da gidan shi kaga wata rana ba ba wanda zai san abin da amma duk da ka ai kaga wata rana suka haɗe kuma ko ko ma kiran juna suke su ce mu sa kaya kaza mu sa kaya wata rana sai daidai a haɗe to amma ni na fahimci sa kayan ma iri ɗaya matsala ne domin in suna sa kaya ɗaya mutane ba sa gane su sai ka haɗo su da ɗaya kawai da ya gamu da ɗaya <laughs> da ya gamu da ɗaya kawai zai ce yawwa ba ni abu da <laughs> ya ce bi ne abin ka ya ce ba ni ba ni mana kakka kai man wasa lokacin suna ƙanana wata rana a masallaci kawai suna kallo na ga wani yana tsula masu bula yana tsula ma wani bulala suna zaune a masallaci sai ɗaya ya fita yau alwala kuma ga shi riga iri ɗaya suka sa shike nan da ɗaya ya zo saboda kada tsare masu wuri da za su fita sai ɗaya ba ɗaya ya tsare masu wurin shi kuma in ya je yau alwala ya dawo sai ya je saboda haka da ya fita shi ɗaya ya ba ɗaya tsaron wuri ya tafi ya je yau alwala ya dawo ya zauna sai ɗayan shi ma ya tashi zai je yau alwala ga riga iri ɗaya yana fita kawai sai kawai lufta mai bulala ya ce ba yanzu ka fito ba kuma za ka dawo yanzu yanzu nan fa ka fito kuma sannan ka ƙara koma ka ƙara dawo ya ƙara lafta mai bulala har sau biyu don aka daga na aka abin nan sai da muka fito sai gan mu da su tare ce ah dama yaran nan su biyu ne ya ce eh ina gani kana tsula ma ɗaya bulala ka ɗauka duk mutum ɗaya ne ce wallahi malam ni na ce ina kallon kana masu bulala ai kaga baka sani ba wani ya ce masa magana ya ce ai su biyu ne ni ma ina gani ina ce ma ka kyale su su biyu ne dan da baka gane kowa ne kai bas su kana masu kai su wuce to sun sha wuya kan wannan abun zaman su iri raga haka da daya wa daya kawai wuya ga shi to kuma in suna ne na wani kaga wuri daya ka ce hasan sai kusai ya ce hmm? to kaga daga nan sai a ta rigima to amma kaga mutum zai zo da ra'ayinsa wata rana eh, ya tashi zai ga ra'ayi ya canza to kaga wannan sai dole sai ka rika kawo da kai ga abubuwa da yawa eh, ita ma ce gaskiya bai ji daɗi ba na ce a ba komai baka sani ba ne ai baka sani ba ita eh, ka gani so <laughs> na haka mutum ya yi abin da ya kamata in shari'a ba ita ta hana ka abu ba to ka yi daidai abin da hankalinka zai kwanta ka natsu ka natsu da shi in ma an tashi ina son ganka kai da ka juyan aiki yayi dike nufi ga kanan yi kun gane abin ko so da haka irin waɗannan abubuwan mu rika lura da shari'a in bata hana mu abu ba an baka da yanci to ka yi daidai abin ka saura kuma ka bar ma Allah ya fito ko to wannan nan kun gane nan ina maimaita magana ne dan fa ana samun kurakurai da yawa kuma muna jin koken sai an zo wasu ba sa shawara kafin su yi aure sai bayan da suka gama suka rakito matsala sannan su zo su ce sai ka ce masu kaga da an yi shawara lokacin da za a yi da an bi shari'a da wannan matsalan da bata taso ba ba fa wani wanda zai ce maka shi na taba jin wani mutum guda ɗaya shi amma ba ma musulmi ba ne da ya ga wani zai auri wata yarinya ya ce shi inda shi ne ba zai auri wannan yarinyan ba sai na tambaye shi ni kuma na ce mai kawo saboda me ya ce saboda kyanta ya yi yawa ya ce shi bai so ya auri mace mai kyau don saboda in ya auri mai kyau kowa zai rika kallon mai ya ce shi sa shi da ya tashi aure sai da ya nemo the most ugly mace ya auro wadda ta fi muni a wajen shi sannan shi ya auro ta saboda shi ya san ba mai son ta sai shi shi yadda ya ganta to kaga wannan <laughs> ra'ayinsa ne amma in ba haka ba ɗabi'ar dai ɗan adam yana son abu mai kyau to kuma shi kyau ma in ka ji ana cewa ba a gan shi ba to ƙaramin kyau ne amma in kyau ya kai babba duk wanda ya gan shi ya san da kyau sai dai kawai mutum ko ya ga abin ya fi karfin shi ko ya ga bai da ra'ayi dai kawai haka nan amma an ce mai ba kyau ne zai ce da kyau amma dai ko ya fi karfi na ko ba zan iya ba ko ban da ra'ayin abin haka ne ko to ko yanzu ne yanzu an maganan wasu motocin da ka gani ba za ka ce suna da kyau ba amma menene ka ce sun fi karfi na amma dai bitil ba kowa zai ce tana da kyau ba wani in ya tashi zai ce munin ta ya kai munin da ko kyauta aka bashi sai ya saida ta haka ne ko kaga ita tana da muni ne a fili ko da aka yi dabara aka yi sabon yayinta aka yi sabon yayinta in dai waccan mai kwaɗan nan ce kare ma dabara in ka kalle ta dai ka tuno da wancan kwaɗan eh, kaga dai kai motar nan dai masu motar nan dai to haka abi abu nan ɗabi'a take ta mace mutum zai aure gaskiyan magana ya tsaya ya zama yana da sai dai kuma kada mutum ya wuce wuri domin na taɓa gaya maku nan Sheikh Jafar yana magana wani malami ma ya yi magana irin wannan ya ce wani da ya fara lissafo irin matar da yake so sai da kawai ya taka mai burki ya ce kakkamanta fa nan duniya muke wannan sifan matan da kake faɗi sai in dai an shiga aljanna horul in suke da waɗannan sifofin da kake magana to kada mutum ya wuce wuri wannan aka ce za su zo hutu sai malamin su ya tambaye su ya ce na san yanzu kowa yana shirin ya koma gida ya ga iyalinsa ya suka ce eh wannan a ce kai iyalin ka nawa ce yana da biyu wannan kana da ɗaya wannan har yana da uku ma aka tambayi wani aka ce kai ba ya ce shi bai yi ba har yanzu malam ya ce ka me yasa har yanzu ba kai aure ba kai ba hali ne in ya ce ba hali ne a ya bashi kuɗi ko ya ce shi bai samu wanda yake so ba malamin ya ce mai kai duk a cikin wurin ku ka ce ba wanda ya ce shi fa yana da ka'idoji ne sai malamin ya ce masha Allah sai ɗauko takarda da alƙalami ya ce addid ha ya ce jero ka'idojin wadda kake so ya ce shi yana son wadda ta iya larabci ya ce masha Allah masha Allah sannan ta iya turanci kuma ya ce masha Allah masha Allah wadda take daga gidan wadata ita ba ba katta zaman mai wani nauyi ya ce masha Allah ya rubuta sannan yana son faratas tas ya ce masha Allah doguwa mai dogon wuya mai dogon hanci ya ce cewa masha Allah masha Allah yana rubuta mai fuska mai kyau ka ya yi ta lissafowa bai son doguwa bai son gajera ya ce masha Allah ya rubuta ka'idoji wajen guda goma sha biyu ko sama da haka wanda yake so malamin ne ya rubuta gaba daya ya ce masha Allah lallai kai ta hadik kai mai kwakwalwa ne sosai wannan irin sifofi ya ƙara maimaita guda goma sha kaza ya kalle shi ya ce to ina son tambaye ka saboda Allah yanzu kai waɗannan sifofin da ka rubuta kai haka kake waɗannan sifofin da kake neman matar da take da su kai kuma haka kake kana da waɗannan sifofin sai ya ce alhali ko shi sai aka fara faɗin sifofin shi aka ce na ɗaya dai shi gajere ne kuma baƙi wulik sannan fuska hanci annakiya wannan hundus wannan sannan haƙoran shi ba sun fito waje malam sani kuma sannan yanzu shi larabci kawai ke ji bai jin turanci don shi abin da ya koya kawai kenan bai iya bai turanci ba shi kuma ya ce sai ya samu mai larabci mai turanci ce haka kake ta kai ga ka gajere kai ga ka baki kai ga ka duk nan da ya faɗi ashe shi so ki a sabu sabanin shi ka fahimce ni sai malamin ya ce mashi to yanzu waɗannan sifofin da ka faɗi duk wadda take da waɗannan sifofin ita kuma in ta tashi ba kai irin ka za ta ce tana so ta aura ba taimakon ka adalci wannan kuma za ka bari ne a je lahira to wannan kuma ko ba ka ba to na taɓa <laughs> ganin wani ban ma gan shi ba sai ran nan da mun daɗe rabonmu da shi sai da aka je muka je wata ta'aziyya ran nan sai kawai na gan shi muka gaisa da shi na ce kwana biyu kwana biyu shi lokacin da ya tashi aure sai da ya sha wahala ya shiga cikin GRA ya kashe kuɗi sannan yana samun kuɗi sosai ya ce shi abin da ya sa ya kashe kuɗi ya auro eh, nan wurin ya auro kuma baƙi ne shi haddaza nan zanen goburawa gare ya ce shi ya sa ya je <laughs> bagobiri ne kashi bagobiri an bai zane kamar yana ya je kashe kuɗi sosai auro ya auro wata yarinya a cikin abin nan fara ce sosai ya auro tun da ya kashe kuɗi sosai kaga malam zanin da Allah ya sa za ta haihu da aka haiho diya malam yadda ka san photocopy ita yarinyar bakin ta haƙƙalli yake yi ya fi nashi ma bakin shine da sai ya ce mu je abokin mu ne sai ya ce mu je mu yi addu'a muka je unguwar dosa ta unguwar dosa cikin yan majalisa <laughs> muka je gidansu aka je aka ɗauko jaririya kawai muna daga falo ga abin lalle ya ce mm, malam ka gaɗi ya ko da ce na gadi ya ce Allah ya bata albarka ya ce ina wala walla yariya za ta ci ubanta in ba kuɗi ya ce wallahi in ba kuɗi na yi ba wannan yariya wannan wannan yaddunan yariya. ta ce malar kaga yariya kamar an yi photocopy na ta ma fi ni baki ta ce ya ce ni fa na auri mamanta ne don a dan sirka wannan bala'in bakin nawa a dan samu abun ya ce wallahi wannan sai dai in haɗa ta da kuɗi in ba wani don in ba kuɗi garan ba wallahi wannan sai an banne da ita wallahi malam sani sai ya ce wannan wallahi sai an bashi da ita in dai ba hada ta zai da kuɗi ba ya ce ma wani zo ga jari ga kwaɗiya to kaji <laughs> to kada mutum ya tsananta mutum ya yi gwargwadon ba kai ma ba ɗari bisa ɗari ai kake ba za ka ce sai ka samo ɗari bisa ɗari a nan duniya babu babu ɗari bisa ɗari a duniya babu kawai dai wanda ka fi damuwa da shi ka ce shi kake so wanda yake abun nan ne wanda ake gyarawa kuma ka gyara kamar yanzu maganan wani zai ce wadda ta iya dafa abinci to dafa abinci ana iya koyo ai ko ba ta da wannan sifan ya koya mata wannan ko sai dai kuma wasu su kuma ba su yadda ba su iyan ba wata ba ta iyan ba sai an auro ta da dinga caba ta dinga caba wata ba fa za dafa shinkafa da wake ta buga gida ta ce wai anti zan dafa shinkafa da wake wani ake fara sawa za a dafa shinkafa da wake wanne ne ake fara sawa kaga ba in aka tashi ya ce sasu duka ki ta ba da wuta <laughs> ranar da a ci tuwo mhm. to kaga wasu ko tuwo ba su iya ba indomi kaga yara yaran nan wasu indomi suka iya to in ka ta son ka rika cin tuwo kuwa aka yadda za a aure sai ka fara gaya mata tun wajen neman ni fa macinto ne dan akwai wanda zai zo nan yanzu yana nan na san shi kan zo wurin mu ya ce wallahi shi diddare in ba to ya ce ba ba zaman lafiya to kaga mai wannan sifan kuma ya aure wanda bata iya tuwo ba to sai a koya mata ko ya gaya masa ya ce to shi fa yana son to shi yana cin to ya kamata time damar da ake ba mutum ya tattauna wajen neman auren nan ita ta tambaye shi irin abin da ya fi so na nau'in har abinci ta sani in ta ji bata iya ba ta koyo dan yanzu dai ni kan a ce a bani indomi kwana uku to an gatsiya indomi ni ban dauka matsayin abinci na bani amma dai abincin wasu ne amma dai indomi to ni ni ni kan saye shi ne saboda yara na to ka gani na da indomi gara garin kaki ko to kaji ko to kaga ko ni shi ko shi ban mari ya zo gidana to saboda ba abinci na bane ni kowa da irin abincin shi amma indomi ka yi bako a fito maka da indomi ka ce ku ci kai da bako a gara ka ce bai hada mai shayi ko koko to shi yasa zaka ga matasan nan malam suna da yunwa yunwa na ta kama su saboda indomi suke yawanci indomi suke ci matan indomi su ma indomi kowa a lallan kwashe in ba bango haba malam zaka ga yadda <laughs> kai wutsayar da yawa ku tafi saboda haka idza khataba ahadukum imra'a fala junaha alayhi an yanzura ilaiha idza kana ai innama ai innama yanzuru ilaiha li khitbatihi idan dai har ya kasance ya kalle ta ne dan zan nemi ta aure wa in kana la ta'lam kaji abinda wasu wasu suka ce ko da bata sani bane ya kalle ta a lokacin da wannan tunanin yafi in ya ga dama sai ya zo a matsayin ziyara in in kusa kusa suke in ma babu ya samu hanyar da zai iya shiga gidan ko iya wani ya ganta duk ya zai iya yin haka na. in dai da wannan manufar ce dan in ta sani fa sai ta shi yasa da can ake cewa ka kiyayi zaben mata lokacin manyan abubuwa kamar lokacin sallah ko lokacin wani buki dan a sallah ko kudde ana sa ta ta ko kudde malam sani wace ce kudde a <laughs> ah, kai dai ba ka so ka faɗi ka ce mi ehen to kaji ko kudde yi <laughs> Ka kaji an gawa mhm. to kowanne ran sallah ba sa take ta ba kun za a yi wani buki a sa ta ta yi ado to sannan ka gamu da ita ba to ka gani ko saboda aka wa'il il kanat la ta'lam wala yasawwu ay yasugu lirrajuli an yanzura liman lam yurid khitbataha amma kuma shi ma bai dace ba shi kuma mutum ya kalli wadda shi kuma ba manufar shi aure ba ya ta kallon mutane ya ta kallon yaran mutane wannan ba daidai bane in kuma ma yana son auren ne to ya nemi izini a can su je tukunna kada ya haɗa lokaci ɗaya ya ce yana can yana can yana can yana can ai kaga ba manufa kenan in duk ka tabbata ya za a'a ya nema a nan ya tambaya a bashi izini ya gani in sun daidaita kaga ba sai ya je wani wuri ba in ba su daidaita ba kuma sai ya kyala nan ya je wani wuri kuma ba ya hada da yawa ba ya zo ya ce shi ya rasa yadda zai yi in kuma ya fado ne guda biyu ne dama ya yi magana wani wuri yana ganin abin ba zai ba sai maganan ta taso ko ta dawo ta canza sai kuma ne ba Allah zaɓi ya istikhara to Allah abun nan guda biyu nan na yi magana da ba zai kaman ba yanzu ya taso nan ma ya taso to yanzu Allah in dai ba zai haɗa biyun ba ne ce to shikenan yanzu zan hada biyu a'a zan dauki sai in nemi zaɓin Allah to Allah yanzu ni nayi abu can na ga abu yayi nan to Allah zaɓan man wanda ya fi a ciki daga shikenan ya fito ko wannan kenan wa kadhalika yanzu la yanzuru ilaiha ai fi khalwatin haka kuma kada ya kanta inda za su keɓe daga shi sai ita a fili ko wurin da zai iya bada tuhuma aw ma'a ai tarkil hashmati ko kuma ya zama babu mutunci babu wani tsaro na rufe jiki a ce a bari gaba daya fitar da inda bai kamata ba innama yubahu lahu nazaru ilaiha ma adami ilmiha ya halatta ma ya ganta ko bata sani ba aw ma ilmiha ko tana sanin wa ahliha da kuma sanin ila iyayenta idza kana ru'yatuhu laha mumkina idan zai yiwu ya ganta ba tare da sai an sani ba ko wani abu zai iya ganinta da izinin iyalinta ko da abun nan dinta da wannan amma ko ardu al'ahl banatihinna bi hujjatil khitbati fa hadha mimma la yasubu iyaye su su kawo ‘ya'yansu haka nan kawai su gitta su ba a san wanda za a yi magana ba a kanta su ce suna neman abun nan ba kawai kowa kake so kawai ka ɗauka ko su kyale su kawai a yi ta magana da su haka nan ba wani tsari wannan bai yi ba fa hada min la yasu wala ya ahlul ghira masu kishi ba za su yi wannan ba wa inna ma yubahu nazaru liman alima minhu sidqa fi zawaj wanda kawai zai nemi zai aure shi ake ba shi dama kawai ya kalla ba a basu kowa ya kalla ba da mai auren da wanda bai niyan aure ba aw ba'da al-khitbati ko kuma bayan yayi magana sai a bashi dama wallahu alam na uku ta'khiru zawaj lima ba'da dirasa a jinkirta aure a ce dole kowa ba zai aure ba sai ya gama karatu kuskure ne domin wasu kafin su gama karatun wasu yanzu fa za ku lura idan da za ka lura da yara yanzu in suna dawowa firamare. za ka ga wasu sun riga sun zama 'yan mata ma yanzu kafin su gama primary ma wannan ta ce ta gama primary yanzu ko tana aji biyar ko tana aji shida ta zo secondary karanci ta shekara biyar a secondary school sannan ta tsallaka ta je university ta gama sadda za ta yi wannan ko a shekarunta ana cewa shekarar ta ashirin to a jikinta kuma ta zama kamar tsohuwa ku sha gani ba wata za ganta amma shekarar ta na ba taba gaya maku nan wata yarinya a nan makaranta islamic learning center shekarar ta tara a cikin rekod na makaranta sai aka zo an fito za a yi sallah ɗalibai duk sun fito za su yi sallah sai kawai sai ta je ita za ta sayi ɗan suwit ɗinta da za ta saya sai wani malami ya ce mata ke bayan an ga za a tada sallah ta ce a'a malam ni ba na yi ya ce ai ba kya sallah ma sai daga abun duka sai lafta mata na ce mm, mm, mm, tsaya lokacin ni ne da na ga zai za a haka nan na ce mai a ai da ta ce ba ta sallah ya kamata ka fahimci cewa ba ba ta sallah ba ne ba ta da tsarki ne sai ce shekarar ta fatara malam na ce ba ruwanka da wannan shekarun to kalli jikinta mana kuma ka ga yadda take ga ta nan ta zama birkekiya shekara tara yaran yawanci yaran nan man abin nan ba da ka zo yadda yaran da suke yan shekarun su zaka ji kanana sai ka ji kuma sun gansu sun san me ake yi ta balaga ta ga miyagun fimafimai in an gaya masu hadarin sai su ce she's just 10 she's just 13 she's just 12 just to sai dai waccan just din ba shekarun zaka kalla ba ya ta zama ita zaka kalla zaka ga abin nan ba a nan wata rana ina islamic nan santa muna karatu lokacin irin rana irin ta yau bayan mun gama karatun sai wani ya zo ya tambaya da nake ce mai ba shekarun ake kallo ba yaran ake kallo wani matsayi suka kai sai ya ce wallahi yanzu malam akwai dan uwana diyar shi shekarar ta sha biyu ba su yi aune ba sai suka ganta da ciki to yanzu shi abin da ya damai baban da shi da uwarta yanzu sun yi ittifaƙin kawai su kashe ta cewa su ba za su bari ta yi masu abin kunya ba wallahi za su kashe ta shi ne ya samu labari yanzu malam in an kashe ta an yi daidai na ce ina an yi mummunan barna ya ce to ni yanzu idan tun da na san haka na san yanzu sun yanke ƙarar sai sun kashe ta idan ni na ce su bani ita ni in aje ta a gidana har ta gama abin da za ta yi ya yi daidai na ce ya yi daidai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ita da kanta ta zo ta gaya ma annabi ta yi zina aka yanke mata hukunci ma har ma sai da aka yi ta nuna kau da kai ki je ki tuba ma ki a'a daga ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam da ta tabbatar ya ce to shikenan amma yanzu ba za a kashe ta ba sai ta haihu ta je kuma sannan bayan ta haihu aka ɗauki ɗan wani ya ce zai rike ɗan ma ya ba abin nan ɗinta ma shi ya rike ta kaga saboda aka ba shi a kashe shi ita kuma a kashe ta kada a kashe ta to kaga ba dan an abin nan ya su kashe ta amma kaga shekara yanzu ne suka damu saboda haka a ce tana an gano mace tana da bukata aure ko kuma shi yana da bukata aure wasu ma mazan ne wasu ma fa ba makarantar suke ba nan yan kasuwa ne amma za su zo su ce za su yi aure sai baban su ya ce wai saurin me suke wai suna so su kwashe jarin ne gaba ɗaya su yi aure wani ya ce zai je aikin maka shi ma baban shi ya ce saboda me saurin me kake yi kai kana da shekaru ai da yawa kai yanzu duka shekarar ka nawa duka kwata kwata in an lissafa shekarar ka nawa to an gaya ma shi zai dade kamar kai sai ya ce kada yi wannan kuskure ne ko a ce sai an gama makaranta in kau an ga yadda za a yi ne to shi shikenan sai dai a daina tunanin abin amma in zai kai ga dan ana makaranta kuma an gano mace na da bukata aure ko shi namijin na da bukata auren a fasa makarantar ya yi sana'a da wadda zai rike matar shi ko bai gama makarantar ba ya fi a kan a ce sai ya gama makarantar shi kuma ya na ya fito ko? shikenan ya ce shi to gaskiya fa kafin ya gama makarantar nan shi ba zai iya jira ya ce to shikenan to tsaye da makarantar kama wata sana'a wadda zaka iya rike matarka ko kuma kai ai mahaifinsu ne in kana da hali ka ɗauko a ce to shikenan naji zan iya ma ɗawainiyan wannan hidiman auren kai kuma ka tsaye ɗawainiyan da zaka iya rike matarka ko haka nan ma ran da kaga an rasa yadda za a yi kana da hali me me amfanin dukiyarka to idan 'ya'yanka ba su amfana da ita ba ko kuma wani na kusa da kai bai amfana da ita ba in ma ba shi da hali ka samu ko ita yarinyar tana son auren shi kuma wanda take so a auren bai da hali mai amfanin kuɗinka ba sai ka biya mata ka faranta mata rai ba ita to wannan shi yake so amma bai da hali ni kuma ina da hali to ba komi menene matsalar hidiman auren menene ni zan yi kuma zan ba shi jari ya sana'a ya rike ya rike ki ku zauna lafiya ka taimake ta bata ji daɗin kuɗinka ba amma kana da kuɗin bala'i kawai ɗiyarka tana son aure ka ƙi saboda wai wanda za ta aura shi bai da kuɗi to me ya za a yi daga nan ta fara ɓanna don ta lalace kuma za ka ji daɗi ɗiyarka ta lalace kuma kana da wadata ba daidai ba ne haka amfanin kuɗi biyan bukata yadda ka san in tana son wani abu za ka iya sai mata shi ta gaba ka biya mata bukata yau tana da bukata aure wanda take da shi kuma baya da ƙarfi kuma shi take so kuma kai ka tabbatar da kirkinsa me in ka taimake shi shi ne ya aure ta bata ji daɗin kuɗinka ba amma haka ake yanzu su mutane yanzu so suke sai dai a nan ƙasan fa muka sani cewa wani ka Allah ka rufa mana asiri malam mutum ne ya kai kololuwa ana rige-rige wajen auren 'ya'yansa wannan gwamna daga wata jiha yana son ɗiye shi saboda shi ne shugaban ƙasa wannan gwamna daga wata jiha yana son ɗiye shi ana ta fafata ana competition Allah da ikon sararin nan sai ɗauke shi na masu neman wannan suka bari wanda ma suke gidan auren aka nemi sakosu saboda yanzu uban nan ya mutu da ana ganin shi shugaban kasa ka la haula wala quwwata illa billah duk abin da aka yi ba dan Allah ba malam sakamakon shi masifa yanzu ya mutu da ana hargogowa ana rige-rige gwamnoni sai wanda suka shahara ma suna neman su auri diyan saboda yana kan kujera amma yanzu ya mutu kawai sai aka zo masu aure suka yi shuru sun fasa na masu auren wanda ba ba wanda ma suke gidan mijin ma ana kokarin a sako su tunda yanzu babansu ya mutu to yanzu wannan ya kake gani to aka mutanen mu fa suke saboda aka kawai abun nan ne to kaga wannan kuskure ne na taba gaya maku nan wata yarinya ta zo ta kawo miji a farko iyayenta suka ce a yanzu tun yanzu tana 200 level za ta kawo mutum a bari sai ta gama ta ƙara kawo wani aka ce tana 200 level sai ta gama ta ƙara kawo wani ran nan ta zo ta gaya mamanta ta ce mama ina so ina roƙonki kina iya magana da baba ni ba ni iya fuskantar baba mai magana da ni da shi haka irin wannan amma ki nuna ma baba ni dai ina da bukata aure saboda na ga masifar da ke faruwa a jami'a ta rashin aure masu auren ma wani lokaci ma ba su sha ba amma dai in mutum yana da miji yakan taimake shi saboda in ka ce kana da miji ana tunanin ko ba ka iya kare kanka mijinka ba zai bari a yi ma wulakanci ba in yaji zai zo haka ne ko ta ce wannan shine na ɗaya na biyu kuma ita tana ji ma a jikinta kamar ba za ta daɗe ba a duniyan nan gaskiya tana ganin kamar da wuri za ta mutu saboda haka ina so in yi aure watakila in Allah ya taimake ni in bar wani abu wanda za a rika gani ana tunawa da ni ni dai a jikina ina jin ba dade ba aka ce kaji maganan banza kin je kin dubo ne ta koma makaranta ta ƙara dawowa ta ƙara faɗi aka ƙara watsi da magana nan da ta rufe kofa ran nan kawai da safe sai aka buga kofa ka ji shiru aka buga ƙofa ta mutu sannan daga nan baban ya dawo yana kuka yana ta shi cuci shi ya cuci kaga wannan shine na daya akwai wani littafi da wani bawan Allah ya rubuta yana faɗin takaicin shi shi ya rubuta littafin akan al'uzuba zama ba aure sai wani malami wani aka ce an yi hira da shi ya ce shi abin da ba zai mance ba a rayuwar shi shi ne abin da ya faru tsakanin shi da ɗiyarsa ya ce ɗiyar shi ta yi farin jini lokacin tana yarinya tana sukan tana tana wuya tana tana abin nan ba mutane da yawa suka bullo za su aure ta yarinyar nan na da son auren nan shi ya ƙi ya ce sam sai ta gama karatu ta karatu ta gama ta gama jami'a ya ce sai ta kara karatu na abin nan digiri na biyu ta yi ta zo ta fara aiki daga nan duk wanda ya zo neman aurenta in ya ji shekarunta sai ce gaskiya shi yana ganin shekarunta sun mai yawa irin wannan zai wahala mata haihu ko wani abu mai kama da wannan aka zo ba magana aure wannan ya zo ba aure wannan ya zo ba aure ya ce tafi karfin shi bangaren iliminta ta wuce shi bangaren a takaicen ranar ta fara rashin lafiya aka ji aka kwantar da ita a asibiti jiki na ƙara tsanani ba sauƙi ran nan baban nan ya zo yana zaune gabanta a bakin kujera sai ta ce baba ka matso zan yi addu'a kai kuma sai ka ce amin ya ce ba komi ya matso ta ɗaga hannuwa tana ta addu'a tana ta addu'a shi kuma yana ce amin yana ta tana ta addu'a tana ce amin yana ce amin sai da ta gama addu'a ya shafa ta shafa ita ce ka san abin da na roƙa ya ce a ban sani ba ya ɗiyata sai kin gaya min ta ce na roƙi Allah ne saboda ni yanzu na gani a jikina mutuwa zan ya ce baba ka cutar da ni na so in yi aure tun da ƙuruciyata ka hana ni ka ce sai na yi makaranta na gama makaranta ka ce sai na yi aiki yanzu gashi nan ban yi aure ba ni ban da kowa yanzu ban da wani a zuriyata ka hana ni in ji daɗin rayuwata ta auratayya na roƙi Allah yadda ka hana ni wannan jin daɗi na auratayya kai ma Allah ya hana ka aljanna ya ce kuma ka ce amin kawai sai ta juya baya ta kalli bango da ya jawo ta ya jawo kawai ya ga ta mutu ce to wannan abin shine masifar da ke damun shi shi ya kasa manta ta tumi alan sani ya kaga wannan masifa idan mace ta nuna tana da ta kai ka kai munzuli ko da bata magana ba a nuna mata magana a wannan a ce mata wancan ya kamata ki aure mace ba za ta iya tunkarar ka ba galibi ta zo ta yi ma magana wannan abu in ta kai munzuli sai ka tuntube ta ko ka saba mata tuntube ta wance ko ya kamata a mata magana aure yanzu in tana da ra'ayi in kuma karatun nan ne gabanta gaba ɗaya an gabata da wani abu to wannan kuma amma ko shi ya rika bata shawara wance in lokaci ya ki aure ki aure ya kamata ki aure kada a nuna tana so ma a hana na ce maku wani shi kuma ai gidan ne ita ma tana makaranta aka hana ta yin auren sai ta dawo kawai ta fara kai ma mutane duka da karfe shi wannan ya zo gidan ne ya ganta ka ya ce wallahi ya ce ta kawo wani ta ce tana so an hana ta ya ci baban ya ce gaskiya ne ce to ku ce cikin wanda suke neman auren nan ta fito da guda ɗaya ku gani ba wani aljanu da ke damunta da aka ce ta fito da guda ɗaya aka yi aure yanzu ina jin 'ya'yansu sun kai uku kuma daga nan haukan bata ƙara yin wannan abun ba haka tana da bukatar aure ne cewa sai an gama makarantar nan to wa hadha mukhalifun kuji wannan ya saba lima umira bihi muslim min tahsini farjihi wa nafsihi ya saba ma ka'ida abin da aka umarci musulmi da shi ne ya kare farjin sai kare mutuncinsa ko ita mace wa zawajul mubakkar ai wannan aure wanda aka yi da farko da sauri galiban yakunu ma'ahu sihatul badni wal aqli wa rahatun nafs idan matashi ko matashiya suka yi aure da kananan shekarunsu ba sai da suka kwararrabe ba galibi yakan sa lafiyar jiki yakan sa lafiyar kwakwalwa kaga mutum hankalinsa ya koma tangaram yana da kwakwalwarsa lafiya lau yana da lura da abubuwa amma wani hasa ya kusa hauka cewa na taba zuwa aka samu wani matashi yana Nijar aka zo can zai je auro mata aka sa rana aka ce nan da wata kaza lokacin da wata kazan yayi ya ci shirya nan yana ta murna ya tafi aka ce za ka ce za je aure da ya je sai aka daga haba malam da ya dawo ba su kawai sai fara haka yana yawo yana la ila yana zagaye masallaci har ya falla da gudu da haka za ka gaya mala aka ce gafa fa abin da wane yake yi sai ya ce a damko shi a bishi yana gudun nan a kamo mai shi aka bishi yana cikin gudu aka damko shi aka dauko shi aka kawo shi ya ce ina yan shi aka kira yan shi ya ce ku maida shi gida kak ku dawo mana da shi nan sai an yi auren nan wallahi na gaya maku da aka tafi da shi aka yi auren nan da ya zo ya wata ɗaya wata biyu ya dawo da na zo ni da shi muka zauna wajen mai shayi na ce mai ya jabil ya ya ce wallahi kullu tayyib tayyib tayyib tamam lafiya ta lau ni ce ba ya ce ai ma haya ya gina ɗakuna yanzu sai da awa kawai ya ce wallahi yanzu sai da awa sai da awa yanzu akwai wani shi ya sai da ce mai dan kurma ya koma gaba ɗaya dundun bai magana bai komi bai magana duk maganan da za a yi mai ba zai ma baka ansa ba tukun sai ma haka kawai aka rikace mai dan kurma wallahi malam da aka yi mai aure sai da aka koma ana gardama da shi a wajen mai shayi kai abu soyayya ka san shi yana kare gardama da shi da ce a ah, ɗan kurba baki ya buɗe a shaidawa da ce malam ina ina gaya ma qs haka ya zo yana ana ce mai ɗan kurma amma wallahi da aka yi auren nan da bakin shi ya buɗe tangaram ashe lafiyar shi lau ya kusa kurmanciya saboda ba mata saboda haka wanda aka ga akwai alama kada a hana shi a bashi a taimake shi ne ma yi taimake shi sau da wannan shine taimakon da za yi ba taimakon da za ka yi ma mutum musulmi dan uwanka kamar kai mai taimakon da zai kare mutuncin shi ya kare darajarsa ya zama bai lalace bai rika barna yana zina ko kuma mace ce in mace ce har ta kai ga ta gaji tana zina ba daidai bane ba a yin haka ya fito ko galiban ma kunu ma hu sihhatul badani za a samu lafiyan jiki wal wa rahatun nafsi kuma za a samu hutun rai hankalin shi zai kwanta waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya ma'ashara shabab ya jama'an matasa sabari man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu abun aure daga cikin ku aure to wannan shi yasa ake so mutum ya zama yana da dan wani abu nashi wanda zai iya yi ko ya rike matan in ma ba zai iya rike abun nan ba bai da komai yanzu a taimakai yayin amma ya samu abun da shi zai rike mata yana da kyau a taimake shi inda kuma ya kasa a taimake shi abun nan ba da can gwamnatin musulunci har nema take suwaye ba su yi aure ba in mata ne in ka daki ne ai mata ta yi auren in maza ne in ka daki ne ai masu yi aure haka ake yi fa innahu aghaddu lil basari shi ya fi yadda mutum zai rutsa idanunsa wa asanu lil farji kuma ya fi ya tare mu mutum ba zai zina ba ba zai banna ba wa man lam yastati wanda ko bai samu hali ba ko ta ina ba hanya fa alaihi bisawmi to sai ya rika yawaita azumi fa innahu lahu fa innahu lahu wija sai ya zama masa kaman wani burki ya zama masa kaman dandaka ne sai ya zama ya abun nan ba to ko shi wannan din ai malaman sun yi magana in an ce ya azumi da rana to kuma da daddare fa ana azumin dare ne kaga shi ma matsalan tana nan sai dai kuma sai suka ce a'a in ya rika yin azumin azumi yana karya sha'awa ne to saboda wannan yawan azumin da yake yi bayan karya sha'awa kuma yana kai mutum kusa da Allah to mutum ya koma kusa da Allah kuma sai ya daina maganan duniya sai ya fana'i kawai gaba ya kallon komi ma sai Allah kawai kenan sai ka to ba kwa kuma ke samun wannan matsayin ba rawahul bukhari wa ta'khiru zawaji lima ba'da dirasa min ar-rajul dan haka a ce a jinkirta aure wai har sai mutum ya gama karatu namiji ne awil mar'a ko mace a ce a jinkirta aure har sai an gama karatu wannan amalun gharibun ne wannan wani abu ne baƙo ulqiya alaina eh na ya tsallake to ai na ji kuna magana ne wannan awil mar'ati amalun ne gharibun wani abu ne wanda yake bako ulqiya alaina min gairina wanda aka jefo mana daga wasunmu wasunmu ne suka jefo mana wannan tunanin wala ta'rifu ummatul islam mithla hadha al'umman musulmai basu san wannan ba su ba musulunci bane ba ɗabi'a ce ta musulunci ba an gane namiji yana da bukata aure ya kai wannan munzulin auren ko mace tana da bukata aure ta kai munzulin auren nan wai a ce sai ta gama karatu wannan yahudanci ne ba musulunci ba ne kuma masu yin wannan dama ba su damu 'ya'yansu masu yi su ma ba su ma ba zinan ba wasu su ma mazinatan ne ma na aka ba sa kishin 'ya'yansu ba sa kishin mazan ba sa kishin matan ba sa tunanin kada su yi zina saboda haka su yi su ma matansu masu yi ɗazunan sai da muka tattauna ƙungiya ma mata suka yanzu suka ce wai zama da miji ɗaya yawa to matar da ake aure kuma tana iya fita ta zinarta wani irin aure ne wannan babu aure ga mutumin da zai zauna da matar da ya san tana zina babu aure ga mijin da zai zauna matar da za ta zauna da mijin da ta san yana zina waɗannan su ne abu guda hudu wanda malamai suka ce idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya bullo da shi dole ne su rabu ko dai ya zama bai sallah ko ita ba ta sallah ba a zama da wanda bai sallah ko kuma ya zama na bai kamewa shi ba kamar mai bane yana zina ko ita tana zina ba a zama da mazinaci auren nan bai yi ba ko ma ɗaura shi aka yi sanda aka gano wannan da ya yi auri yarinyar nan an gano yana zina a raba auren nan dama bai ma yi ba ma ko ita tana yi bai yi ba ma auren dama kwata-kwata bai yi ba ma tashin farko biyu kenan na uku ko yana sihiri ko ita tana sihiri yanzu da ake cewa su je su yi ta sihirin har sihirin ya kai ga kuma ai zina ma kaga duk komai ya dabal male kenan a ce mata in za a bata maganin da za ta mallaki miji sai an yi zina da ita wata hatta je an yi zinan na daya an yi ta biyu an yi ta uku ta koma a ta ya ce shi ya zazzage ta ma ya koro ta sai ta je ana ta zina da ita saboda ta mallake miji kuma in ta je sai miji ya ci gaba da mata faɗa yin abin da ake cewa kaga zina to sannan kuma wanda ba ruwan shi da maganar ilimi ita ba ruwanta da karatu shi ma ba ruwan shi da karatu ba a zama a haka domin in aka ci gaba da zaman nan duk waɗannan sai sun faru saboda jahilci ya fito ko ku karanta yana nan cikin qawaidul fiqhiyya na Sheikh Nasiru Sa'adi wanda na Sheikh Salulu Usaimin rahimahumullah suka yi ma sharhi an yi bayanin su kuma in ka je Riyadus Salihin za a gani Salulu Usaimin in ka je wancan Ayatul Ahkam duk mun karanta nan Salihu Uthaymin yayi magana waɗanda ba su tsare waɗannan abun ba ba a auren su in ma aka ɗaura auren ma da matashi sai aka gano yanzu yana zina ko bai sallah dama auren bai yi ba yanzu da ya ce ya tuba zai fara yin sallah ya daina zina kuma ya tuba tuba ana ba a shakka tuban to sai an sake sabon ɗaura wuri ya fito in ko sallah ce ko waliyin da ya ɗaura auren ne aka gano bai sallah shi da ya wakil ya zama waliyin yarinyan sai shi ya bada ta sai aka gano ai bai sallah to auren bai yi ba yanzu da zai fara sallah kuma sai an sake sabon ɗaura aure ɗaura auren nan bai ba saboda lokacin da ya ɗaura auren shi ba musulmi ba ne da wakili ne wanda ya ansa kawai amma wanda ya bada aure a ce kuma shi ba musulmi ba ne ba zai yi ba dole ya zama wannan baligi mai hankali musulmi ya fito da haka shine abin nan saboda haka mu lura da waɗannan abubuwan aure fa ba wasa bane tunda za a yi auren da za a kulla dangantaka a kulla nasaba ba wanda nan cikin mu zai murna ya zo ya ji cikin auren da aka yi da baba mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ji akwai matsala ya ji shi ba dan auren su bai ya ji shi dan gaba da Fatiha ne ko akwai wanda zai so wannan ku duba nan na baku labarin fa mutumin da ya zama malami a unguwa shi ke karantar da mutane har fiƙihu ma mai wahala amma daga ranar da aka gano cewa ashe yana da matsala a nasabar shi aka zo aka yi mitin aka ce to gaskiya malam mun ji labari kaza kaza ya ce gaskiya aka ne aka ce to yanzu gaskiya malam sai ka dan ja baya sallah dai ka daina jan mutane ya ce ba komi ai gaskiya ne shi ma ya san haka aka daina ya koma wani masallacin yana sallah can kuma suka a'a malam lafiya yau sallah a masallacin mu kwana biyu mun gaba ka sallah a masallacin ka sai dai ka zo nan ya ce larurori ne suka sa ya dawo masallacinsu kuma in lokacin sallah ya wanda ba su san me aka yi ba su ce malam bismillah lokacin sallah fa ya yi sai ya ce ah, a ya ka gani ya aka yi mai yanzu wannan yanzu wannan in ba ya sa'a ba in ba mai da al'amari zuwa ga Allah ba ba sai shiga daki kaga ya mutu ba ba wanda zai so alalata mai nasaba sau da aka mu kula sosai wajen maganar nasaban nan ta aure mu rika lura da abubuwa da kyau kada mu yi abu da gangan sau da aka sai a bari na ce maku wata rana wata mata kawai ta zo sayan wani abu a wajen provision sai kawai sai sai sai sai kawai sai ta zo da wani dan yaro shi kuma yaron nan da ya ga abu ya wub da shi ya jawo sai ta ce kai digirgir bari sai ƙara jawo wani abu ta ce kai digirgir ka bari digirgir ah, ah ta ya jawo nan ta ce haba digirgir ka bari sai shi mai shago ya ce ajiya ya yasa ke ce mashi wannan digirgir ne ta ce kai dai wadda labarin shi dogo ne kyale shi mu dai muna ce mai digirgir ah ya ce da Allah hajji ya yasa ke ce mai digirgi ta ce wallahi yaron nan labarin shi bai da kyau kawai muna ce mai digirgin ne uwar shi ta zo ta kawo miji za a yi mata aure a aure iyayenta suka ce ba za a yi mata aure ba sai ta gama jami'a da ta tafi jami'a kawai bata dawo mana ba sai da cikin wannan yaran ta dawo ka zo ba yadda za mu yi da shi aka yi shi yasa nake ce mai digirgin dai in ma iyayen tsiyani ni kakar shi ce amma digirgin to ban shafe ta bai ta ma yanzu ce iyayen shi ba yanda ban yi ba iyayen shi tun da yarinyar nan ta ce tana son aure ai mata aure suka ƙi to yanzu gashi nan ta jawo mana digirgir to kaji digirgir to in dai ta nuna alama a yi mata ko wata nuna alama ba a basu shawara su yaran kada a ce sai sun dai da mutum zai dan samu wani abin da zai yi rike gwargwadon hali a taimake shi wala ta ta'rifu ummatul islam bata san wannan fa idza kana shababu mustati'an lin kunji idan dai matashi ya zama zai iya rike matashi ya ciyar da ita wa kana aqilan kuma mutum ne mai hankali yu'ashirul mar'a bil ma'arufi zai yi zamantakewa da matan nan da abu mai kyau na shari'a fa mithluhu yustahabbu lahu zawaj shi irin wannan ana ma so ya aure ne karfafa mai gwiwa ya aure au yajibu bi hasabil hal ko kuma ma a ce dole ya aure ya ka kalli halinsa ta dalili a ce kai yanzu a matsayin ka dole kai aure wa kadhal fatatu to haka nan ita ma yarinya budurwa da ta taso eh, wa zawajul mubakkar ay dawa'un lil jinsaini wa ay dawa yace la ma fi hada zaman ku ji aure da wuri ai ma matasa aure da wuri mazan da matan ya ce duka wannan magani ne na dukkan ɓangarorin guda biyu an masu magani wa ayyudawa kuma mafi kowane irin ma magani an yi maganin su an tare masu magani mai kyau la siyama fi haza zaman musamman ma dai a wannan zamani saboda aka yi kula da wannan abun nan daya ya fito ko to mu tsaya nan mu bar nan sai gobe to saboda haka mu kiyaye waɗannan abubuwan za ku gan su ga sunan kun dai ga yanzu da aka ce ai abin da sa muke sharhin abin in muka wuce su haka haka ba zai fito ba sosai to kuma matsala ce da take damun duniya shi yasa kaga malamin ya ce kurakurai ne wanda suka yaɗi yanzu a duniya wanda ya kamata mu gano mu wannan ba asalin abin nan ɗinmu ba ne yahudu ne suka zo suka sa mana wannan abubuwan to amma kuma wani lokaci in ana wannan maganar mutane za su ga kaman sai ya zama na mutum eh, kawai shi ba tunanin wannan duk abin da ake sai ce wai so what so what menene wannan ita yarinya ma daga na to wata ma dama ba ma kasar take ba wanda ya dauki diyar shi ya kai ingila ita kadai ko ya kai ta malaysia ita kadai ko ya kai ta eh, india ko ita kadai tana karatu can wurin ko ya kai ta roma wane ne wane ne ita kadai to wannan shi yana ma kishin wai maganan kada ta wani abu in ma za ta tafi babban guardian and counseling master abun nan din da yake bata shine take care take care hana abu ne take care kai ne with precautions ne ki duk abin da zaki with caution take care ya isa take care ba ta da komi an ce kada ta tafiyan kwana guda da yini ba harami kai ka kai ta za ta shekara hudu ba kowa wurin sai ita kadai ta saba da mutane ta yi abokai maza tana da abokai maza tana abin ta ga dama sannan to wannan ina ruwan shi da tunanin cewa me za ta yi za ta zama ba su tunanin wannan na'am to haka ne dama shine ai to to ka gani to ka gani <laughs> ji kama yi latti akan wasu ji ko to sha tara yanzu wani yanzu ya dauko shekara sha tara ya ce magana aure ma kai magana ba sai ka ji mutane sace ba kama da hankali ba ku san abin da kuke ba mhm. to ka gani ko kuma yana taimakon kana duk abin kake so wani abin to ai ganganci ne tuntuni shi dan Allah da ya tsarinsa idan ka balaga to ana son ka rika matakan da zaka ka ɗauka na kuma tsufa lokacin da ka balaga sai Allah ya sa kana da ɗa a wannan daidai wannan lokacin to kai kana tsufa shi kuma yana girma lokacin da ka kai tsufa ya fara danne ka shi kuma sannan ya taso duk wani abu da ake yi wannan daga ba za ka gani in kana da yara da suka fara girma za ka lura da ɗawainiyar da kake yi a gida ko ba su ɗauko kuɗi suka baka ba suna tsare ma wasu da yawa domin ƙannansu ba sa barin su ba je makaranta ba ko baka nan za su zo da sun ga wani a gida ya aka yi baka je makaranta ba in matsalar makarantar ne kafin ka ce kwabo ya je makarantar to ba a rage ma ba ma abubuwa ba amma komi kai za ka yi ta yi bayan kana ta shi tsufa ba zai yi ba kaddara yanzu ko kaya ka zo da su gida masu nauyi kana da waɗanda za su je su kwaso su Ba ka jin daɗi ka je kawai ka wuto kayan ka ce ga kaya can kwaso ba a jin daɗi to Allah shi in yi tsarinsa to wannan tsarin shi ne daidai kuma ku kalli 'ya'ya mata su 'ya'ya mata ba wanda ya kai su saurin su suka fi saurin tsufa akan 'ya'ya maza to idan yanzu mace ta yi aure da wuri sadda take fara tsufa 'ya'yanta sun fara girma tana fara tsufa za ta fara rikicewa sai 'ya'yan nan nata su ta kulawa da ita su yi mata kaza duk abin da ta motsa su ce mama me kike so in wani abu ne su ce mama menene in wani abu ne ko da ita in ta ita fa uwa in ta kai wasu shekaru ba ta da abokan shawara kuma kamar ƴaƴanta musamman in akwai mata da su take sirri in wani abu ne su ce kin yi kuskure mama ga yadda ya kamata in wani abu ne ta ce to shikenan a gyara min a gyara min to inda babu fa na taba gaya maku wata mata nan da muka karanta wani littafi wanda ake ce ma risalu eh, wannan eh, nisa'u haular rasul raddu ala muftarayatu mustashriqin a ciki matan take cewa ita ba musulma bace amma tana ba da shawara ga matan yamma duk wata mace da za ta taso to ta kwaikwayi rayuwar musulmai ce ita ba dan tana musulma ba ta ce dalili ita ta taso ne tana yarinya sai Allah ya bata sifa mai kyau aka zo wasu su ce ta aure wasu su ce a'a a takaice dai ta ma kasa makaranta saboda wannan sifan ta mai kyau dan duk inda ta shiga wannan ce yana son ta wannan ce yana son ta daga ƙarshe sai wasu suka bata shawara wai ta yi wasan kwaikwayo ba nan ba yan nan bace aka ce ta yi wasan kwaikwayo sai ta fara wasan kwaikwayo ta ce da ta fara wasan kwaikwayon nan ta shiga cikin abokan wannan abin suka yi ta wulakanta mata rayuwa suka yi ta wulakanta mata rayuwa sai da ta kai wani matsayi sai suka daina sa ta wasan kwaikwayon ma sai suka rika cewa sai dai yanzu in tana da ɗiya ko wata ta kawo amma ita ta wuce yadda za sa ta wannan wasan kwaikwayo wannan ya fara sa ta fara bakin ciki he ta fara tunanin yanzu fa inda za ta mutu to ba ta da kowa kenan na haka yanzu sai ta nemi cikin 'yan wasan kwaikwayon wani ya aure ta suka ce na ba zai aure ta yanzu ta zo ta nemi kuma waɗanda ke wajen gari su kuma su aure ta suka ce mutum zai da 'yan wasan kwaikwayo wanda shekara nawa tana wasan kwaikwayo kaga duk ba wannan ta ce yau sai ta auna gaba ɗaya duk abin da ta mallaka ko ta tara bai da amfani saboda haka sai kawai ta je wani wuri ta yi hangin kanta ta liƙa wannan rubutun da nake karanta maku a jikin ƙirjinta ta ce don kada a ga menene ko wani ya kashe ta ita ta hangin kanta da kanta ta kashe kanta da kanta saboda bakin ciki sannan akwai wanda ya saman ya ce ya san wata a wata jami'a a cikin ƙasar nan tana da shekara hamsin da hudu ita dokto ce ta zama abun nan ce sai kawai wata rana aka zo ɗalibai sababbi suka zo sai ta tashi aka ce dr wance ita ma sai ta tashi ce jawabi ta ce ba ta san za ta yi jawabin nan ba da ta tashi jawabi kawai sai ta fashe da kuka ta yi ta sa hankicif tana goge hawaye tana abin nan ta ce ta san za a yi mamakin abin da ya sa take kuka ta ce tana nadaman rayuwarta ne baya ta ce lokacin da ta fara tasowa mutane da yawa suka rika nuna sha'awar suna so su aure ta sai ta ce sai ta ga ƙarshen boko ta ce ta gama digirin ta ta farko daga nan ta tafi london ta je ta phd ta gama yanzu ita kadai ce doctor mace a jami'an nan ta ce yanzu ba abin da bani da shi ina da gida ina da fili ina da motoci ina da kaza ina da kaza ta ce babban abin da ke damun ta yanzu yau shekarar ta hamsin da hudu ba ta yi auren fari ba ta ce yanzu cikin doktocin nan kuna ganin akwai mai aure na doktoci kowa ya haka to dokto da dokto ba sai su karo ba sai suka sun kuyar da kai ta ce to ina yi maku gudun kakkui haka ne ku yara 'yan mata da kuka shigo yanzu duk wadda ta samu mai son ta da tsakani da Allah ta yi auren ta ci gaba da makarantar ta yafi akan ta zo ta ce za a yi wannan abun nan dinnan zai ta zauna haka dan kada ta yi nadama kuma ni nan na san wani doctor mai mutunci a ABU na san shi yana da dar mai mutum ne bawan Allah bi ma'ana lanu zaki allah Allah ahadan amma daga cikin abin da na ji labarin shi yanzu professor ne ma a jami'a amma 'ya'yan shi cikin wurin suke amma baya bari su shiga jami'a ma sai sun yi aure daga nan su yi daga gidan mijinsu bai ce sai sun gama karatu ba suna son aure ya ce kada su yi to kaga wannan ita wannan ta ce zuwa zai aure ta sai ta fashe da kuka ce masu shekara hamsin yanzu nan cikin mu nan ni ban sai dai ko malam sani da yana nan shi kadai ne yana jin zai iya dauko ya shekara hamsin da da hudu ya ce ya kawo ko akwai mai so mu gaya mai wurin na an baka a ni ba ni so an ba ni eh malam sani kai ma baka so to kaji ma malam sani ma ya ce bai so hamsin da hudu don ka kawo ta gidanka a rika cewa wannan budurwa ka ko ko wannan wa ka kawo shekara hamsin da hudu mace ta kai shekara hamsin da hudu to ku auna wannan haka tana cikin takaici abinda take ganin kuma ta samun ta samu duk ta samo shi ta tara ba abin da zai faranta mata rai saboda haka kada a matsa ma mace a ce sai ta kai dole wasu shekaru ko sai ta kai wani shi ma namijin yana da hali kada a matsa masa a hana shi a ce ba zai yi ba ba wanda zai so a ce shi dalilin ya lalata dan wani ko ya lalata ƴaƴan wani ku duba fa sharrin zina da muka yi magana nan kullum muna maimaita maganan nan ce wanda aka haifa ta hanyar zina an riga an ja mai masifar da ba san yadda Allah zai da shi ba wasu suna ganin kawai shi dan wuta ne kawai ba ma yadda za a yi shiga aljanna wasu suka ce a ban ma Allah al'amarin wasu suka ce ko ya yi kirki kafin ya mutu nan sai ya bata kirkin na ya zama dan wuta saboda an ja masa menene dalili suka ce in an ce Allah ba zai karbi abu ba sai mai tsarki to wanda aka samo shi ta zina ina magana tsarki in an ce wannan yana tafiya a hanya ya yi budu-budu ya yi kura ya ɗaga hannun shi yana cewa ya rab ya rab aka ce abincinsa haram ne abin shansa haram ne tufafinsa haram ne an ciyar da shi da haram tun yana yaro aka ce ya za a ma an san masa Allah ma mamaki yake ce fa anna yustajabu li hada ya za a yi ma a anshi wani abu na wanda wannan ya aikata ibn al-qayyim ya ce to yaya wannan abinci aka ce abin sha aka ce tufafi aka ce ciyar da shi aka yi da haram to yaya wanda shi ruwan halittar sama da haram aka hada shi ba musiba ba ce to ya za ka ja ma wani wannan masifa ya za ka ja ma ɗanka wannan masifa ya za ka ja ma 'ya'yan wasu wannan masifa na ƙarshe wanda zan faɗi nan mun karanta da ku cikin wancan littafin a saada bai na wahmi wal haƙiƙa ita wannan bata ma kai shekara hamsin ɗin ba shekara ta talatin da uku muka karanta da ku ta zo ta zama likita likitan yara shi ya fi wahala ta zama likitan yara bayan ta zama likitan nan ran nan ta ce an ɗauko ta daga gida tana da gida tana da mota tana da driver da zai kai ta asibiti in ta zo asibiti ta rawa take mata sun jera suna jiranta amma ranar nan da ta zo asibiti kawai ta shiga ofis kawai sai ta kuyar da kai ta fara kuka 'a masu shigo da mutane suka ji shuru ta leko ta ce likita yau lafiya har yanzu baki kira kowa ba ga yara a waje suna ta kuka ta ce yau kam ita tana cikin masifa ta ce da ta fito daga gida ta shigo mota ji take yi ga AC amma gumi take kamar tana cikin oven kamar ɗakin biredi ta shiga ta ce da ta sa kayan likitocin nan yau sai ta ji kamar ta sa obaral na mai walda da ta makala wannan abin sa a kunnen nan sai ta ce sai ta ji kamar ta sa hanko za ta zarge wuyanta ya ce kin ga kuma gani nan yanzu a cikin ofis ina zaune ga ac ga komi amma ina ta gumi sai ta ce bata to menene matsala yau ta ce yau so nike in ji sautin ɗana na ce man mama abin da ke damuna yau kenan ni ya zan in nima in samu sautin mai ce man mama yau shekara ta talatin da uku ki je waɗannan matan da kike cewa yaransu na kuka ki ce su su yadda su ban ɗansu guda ɗaya ni in ba su duk abin da na mallaka yau so nike in ji sautin mama kuna ganin za su bada na wadda ta kawo ɗanta na malaria ta ji an ce ta bada shi ba ya ta falla da gudu wata ce likita ta hauka ce ko za ta bada Ka ce ita yau so take sai ta ji sautin mama ɗanta ya ce mata sautin mama to kaddara ma ko ta dauko dan dan uwarta ko dan wata dan ya ce mata maman da gaske ne ita maman ce ta yadda ita ta yi to kun gani to da mu gane wannan abin nan mu daina min wasu ra'ayoyi in an gane mace tana da bukatar wannan abin nan a taimake ta in an gane namiji yana da bukatar na a taimake shi yayi ya kare mutuncin sa kada ya shiga cikin wani abu karatu ko ai ta yi ko zuwa ina za a je karatun da iyalin sai na karatun sa iya abin da ya sauka gare shi ya samu iya abin da ɗinsa da ya sauka ya samu in sana'a ce ke a taimake shi ci gaba da sana'a shi na abin da ɗinsa shikenan al'umma ta tafi cikin lafiya lau kulli salama an kubuta an tare ba za a samu matsala tashi ta kan shi ba ba zai yaɗa ma al'umma ko matsalar shi ba ko ba haka bane to saboda haka wannan shine na tafi bi hada dai karatun da yana da maganganu da yawa ce kurakurai ne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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين